طيب دقنان سيلتاف مناقبة للتاف طريق الصالحين إلى رب alamin na wahid abdulsalamu bali Allah ji kansa da rahama wanda yake yana nan da ransa Allah yake cewa muna nan har yanzu a cikin wato kitabu tauba za tashi a matsala ta takwas malam yace az-zunubu tusawwidul qulub wattaubatu tubayyiduha ko tabiruha wato zinubai suna sa fuska ta yi baki an gane ko idai mutum na aikata zunubi tana sa fuska ta yi baki ko da shi farar fata ne Haka nan, tuba kuma tana sa ki ga fuskan mutum ta haske ko da shi baki ne wani matashi ya zo masallaci da suwa aka kalla da shi amma yana cikin damuwa da kin kalla fuskarsa kin ga tana cikin damuwa Allah yake tambayan sa menene ya same ka alhali ya san shi ba haka yake ba yana ta kuka kawai yace fuskarka ta yi baki sai kuka ya karu yace Allah ya kunyata shi a nan duniya kafin lahira yana kuka na nadama yace wallahi bai kwana akan tsara Allah ba a wannan daren da ya zo masallaci ƙarshe har Allah ya nuna an gani to haka sabo yake in dai mutum na yin sabo to zai bayyana a fuskar shi za ki ga ke kira ganin kanki fara fata ne amma kuma fuskar ki za ta yi duhu mutane duhu suke gani saboda zunubi kuma duk yadda kika kai baki ko da ke gawayi ne an fahimta yanzu kun ga ki kalli abin da ya fi baki niƙabi ko ya ga cikin baki wulik jaka kamar haka ai baka wulik mutanen ɗan south sudan ɗanar da kuke ganin su yadda kukan haka za ki dinga ganin su kake ne wulik to irin wannan ke mutum na da imani da ibada da tsoron Allah wallahi haske bikin makin ma kyalli yana ban sha'awa ne ma'anar simahum fi wujuhihim min su sujud a wai za a ga wannan bikin na goshi bane a ah, ka suke dauka a ruwan wannan amma za ki kuna gungura kan ki gara ki daina eh na imani ake nufi kun fahimta ba haka ne yake in kika kwana a da'a ko kina aikata a da'a a gani Don kuma sabo mutum yake a gani kuma ko wallahi shi sabo zunubi ko da ba wai kina zuwa ki aikata shi ne kai tsaye ba a kina baya baya ko kina kin aikata wajibi shi kansa aka yi wani sabon zunubi wanda aka umarce ki ne ma ba ki yi na wajibi shi ma aka yi kamar misali a ce mace ba ta sallah ke ba ki sallah sai ya nuna fuskarki ƙwarai ba ta da nutsuwa haka ne za su wata yadda ka san ku taka ta ba sai da natsuwa kowa na haba haba ana jin daɗi gashi fa tashi ku amma jin da za ta yi kamar a tsirara take kawai tana kamaka ne. saboda sabu wallahi kun ga dai ba wani abu ce ba zuwa ta yi sata ba misali ba zuwa ta yi yi zina ko ta a'a wajibin da aka daura mata ne ba ta yi shi kanshi yana sababa mata wannan Allah ya shirye da mu to wannan to ai abin zunubi ke na shi kuma dama dama zunubi yana janyo wasu dama abin da ai ne a take cewa ko su suke fada musu dama ai bokaye suna sawa kar ai sallah wani lokaci ba wai ai suna zuwa tare da ne ce ka ai sallah ba in tare da ana cewa ne kar ki taba ruwa na kwana 40 zai yi ki sallah ki taba ruwa ba kuma sannan wannan alama ce da ke nuna cewa aljanin da bokan ce amfani da shi ke ta'ammuli da shi aljanin kabri ne har ne a to ai shi ne dai kawai kuma menene in ma jan aljani ne dai aljani ne shekani ne kawai Allah ya kyauta malam yace rawa tirmidhi wa qala hasanun sahih imam tirmidhi ya ruwaito hadisi ya kuma ce hadisi ne mai kyau ingantacce an abi hurairata daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala ce lallai annabi alaihi salatu wassalam ya ce innal abda idza akhta khati'atan shi bawa in ya aikata kuskure ne zunubi kenan shi yake nufi da khati'a akhta khati'atan ya aikata kure to nuki tatfi qabdihi nuktatun sauda sai a ɗiga ɗigon baki a cikin zuciya shi an fahimta kamar a samu farafat mutum na yi sai a ɗiga maka a baki kanta haka ake yi to a zuciyar mai sabo haka za a ɗiga ya ce fa'iza huwa na za'a idan shi bawan ya cire kansa a wannan laifin da ya aikata ana da ya ƙi ya dena wasu ya nemi tuban a wangiji wa taba musu ƙila kalbuhu sai zuciyarsa ta wanke kun gane ko ta ɗauke wannan bakin gaba dai sai ya bace ya goge wa in ada idan kuma ya sake dawo ya aikata zida fiha sai a sake dubun nan an gane wannan ko haka za su yi in ya zunubi a gida in ya tuba agogo in ya ƙi ya ƙara to mai kitsan mani yau ya yi gobe ya yi jibi ya yi zunubin ya zama ana nana ta ɗigewa wurare ko ina a cikin zuciyarsa da ke da fari da haske za a cike shi da baki na sabo an ida ana ta idawa sai mana yace hatta ta alu qalbuhu ko ta alu wa qalbuhu ya zama zuciyarsa ta zamanto ta dashi huwa ran shine wannan tsadan. da Allah ke cewa allazi zakara Allahu fi Qur'an wanda Allah ya ambata Allah ce kalla bal rana ala Allah ya sa tsaka ne a zuciyarsu ma kanu sibona saboda abin da suke aikatawa na saban Allah Allah ya tsare kun ga yadda zunubi yake ba matsala shi zunubi yana da shu'umci ne an gane shu'umci ko shu'umci wato yana da mummunan wato ɗabi'a ta muni ne a tare da shi yana da shi umji mana ƙarshensa baya yin kyau sai dai in mutum ya tuba ne kawai ina fata ana fahimta ƙarshensa bai kyau yana da bambanci game eh game aiki shi shi umji Fa’ul shine kishe su ai wannan tasha'um wannan tafa'ul ina fata an fahimta na ake akwai shi ma a cikin kitabu tarimin karanta ko na Sheikha Bintu al Ta tasha'um da Hausa sunan shi canfi ne kawai amma mummuna ta bangaren muni munanta abu mummuna shi kuma tafa'uli shine ki canfa shi amma ta bangaren mai kyau banci burin wani abu mai kyau ya faru ko ki fassara shi ta zanibi mai kyau malama raba za ta yi cewa na abu in ta saurari karatu da take mun tambaya da su na ba da wata kissa akan wannan mai ba tsoro ce a sha umi ne yadda ka fassara ba ka yake zuwa mata da. fahimta ana riga na tura karatu tun ba ko ya gani ba wajen sati uku kenan yanzu matsalar ku kenan ku ba bibiyan abin da ake wannan karatun malami ke dauka na su ba kowa ke saurare ba ana tura shi amma ba ku ji kina aiki ki saurara ko ba haka bane kila ma in kika zo zaki zaki tsaya wani sati amma kullum kun ga abin da na lura da ku gaba ɗaya tambayoyin ku ba su karatu kuke ba mafiya yawa ga wajen kuke zuwa da shi kawai matsalolin gina waje amma malam karatu na rana kaza wuri kaza ban gane ba me ake nufi da kaza ba wanda take mu wannan tambaya Alamar ba kwa na? kada ya baki tsoro ai na faɗa na ce kar a tambaye ni kar a mun tambaya akan mafarki kar a mun tambaya akan mafarki an fahimta kawai dai za ki yi magana akan sha'un din da tafa'ul din akan kissa ɗaya ne matsala ɗaya ce amma kowa da yadda ya fassara kafin faɗa muku wannan ko kalli annabi Musa ba annabi Yunus da Fir'auna kai abu ɗaya ne matsalar su ɗaya jarabawa su ɗaya addu'a iri ɗaya suke yi wannan an ƙara masa cikin bala'in da ya faɗa ciki shi Fir'auna ko ba ka bane al'ana qad asayta qabla kun tamila mufsidin ba ya ce la ilaha amantu billazi la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ko shi kuma annabi Yunus me yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin addu'a iri ɗaya ne dukkan su a cikin teku kuma matsala iri ɗaya amma shi wannan Allah ya ce fanajjaynahu amma shi kuma wannan aka ainihin wato halakar da shi fata kun fahimci yadda abubuwan su ne to shi wannan ku fahimta shi sarki mafarki ya yi bukata da ya mafarki cewa haƙoransa sun zire ina fata muna fahimta haƙora suka zire sai ya kira mai fassarar mafarki gafi abin da ya gani a mafarki haƙoransa sun zire wannan mai fassarar mafarki da yake shi yana ɓangaren mutane ne masu ta abu ta sha'um ɗan fashi ta mummuna Ga shi ya yi fassara daidai amma sai da ya ya ta abu sai isar da fassara a yadda ya kamata ba sai ji saukar takobi kawai a cire ne kai me ya ce ya ce ya nuna danginka da 'ya'yanka da kowa naka a da za su mutu kana kallo a idanunka duk za su mace da alfahari shi ne fassarar da ya masa kun ga wannan ka ce wane naka na wane zai mutu tumci ne ina fata muna fahimta kun ji irin fassarar da ya yi sai aka sa a kashe shi ne masa yi daɗi ba wannan fassarar hakkoke ce ba zai miki daɗi ba irin yadda annabin musa abin da mala'ikan mutuwa ya masa bai ji daɗi ba da kawai zan shi a ƙasar gidan shi ya ce mai min ranka da sufan ɗan adam ga mutum a gidan shi kawai ce mai min ranka ai sai da ƙarfin ke kare ko zahirin haka ne to shi ne aka kira wani mai fassara na biyu shi kuma wannan mai tafa'uli ne kuma haka bane sai ya ce masa kawai cikin ibara mai sauki ce wannan fassarar mafarkin naka ranka ya daɗe ya nuna kafi kowa tsawon shekaru a cikin iyalan dangin gaba da akwai bambancin wancan da wannan ne wanda ya fi tsawon shekaru a wannan an nuna masa yanzu shi zai jira ya shekarun sai ba ce za su mutu ba amma kuma iri ɗaya ne sai yasa aka ba shi kyauta da goma ta arziki ya ji daɗin fassarar wancan tasha'umi ne wannan kuma tafa'uli ne amma kuma fassara iri ɗaya ne an fahimta ne eh, kwarai da gaske to shine maganar da ake yi an fahimta na kuma ce fi'ilan wato mafarki na zubewan haƙori yana da alaƙa da mutuwa kawai abin da na ce kenan amma kuma ta amin tambaya akan wani yayi mafarki haƙorin shi ya zube ko bai zube ba kawai shi kenan kawai yana da alaƙa da mutuwa wane ne zai mutu kuma tambayar ki ne. sai da kike mafarki haƙorinki ya zube wani haƙorin ne na sama ko na ƙasa manyan nan ko turame ko na wani ɓangare dukansu akwai inda suke nunawa amma ke ɗin a ce ce za ki ba wani naki ne su ne haƙoran naki fasin ki ne a bakin ki so duk inda ya ce a haƙorin ki akwai wanda shi ne zai mutu a cikin wannan bari akwai inda in suka zube ko iyayenki ne ko ubanki ko mahaifiyarki ba za ki nike ba ina nufin mahaifi yawa ko mahaifinki ko mahaifiyarki an fahimta yawa ko kaninki ko wanki ko shakin ko kawunki ko kazanki kawai shi ne Allah ya samu cika da imani so idan kin yi mafarki kin ga mafarki kin ga haƙuri ya zube kawai ki addu'a kawai ta fata alkhairi kada hankalin ki tashi an fahimta mutuwa dama za a yi ta yawa ba wani damuwa bane mas'ala ta tara malam yace Allahu yufrih bi abdihi ta'ib Allah na farin ciki da bawansa mai tuba Allah na farin ciki da bawansa mai tuba a fi sahihaini ya zo cikin Bukhari da Muslim Dan Abdullahi bin Mas'udin qala daga Abdullahi dan Mas'ud yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na ji annabi yana cewa lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi almu'min wallahi Allah ya fi tsananin farin ciki da tuba bawansa mu'mini min rajulin sama da wani mutum ya za su a bamu labarin mutumin da Allah ya fi shi farin ciki ne shi mutumin nan yana cikin farin ciki ne na ƙarshe ku sauwara farin cikinsa in ku ga girman farin cikin sai ku gane tushe kuma na Allah ya fi nashi idan dai bawa ya tuba Allah ya fi farin ciki sama da irin wannan mutumin wani mutum ne ya ce min rajulin sama da wani mutumin da fi ardin da wiyatin muhlika yana cikin wani wuri daji an gane ko wanda yake mahalaka ce zai iya mutuwa ma'ahu rahilatuhu yana kan dabbarsa abin hawarsa alaiha ta'amuhu kanta abincinsa yake shara sharabuhu abin shan samana kanta nama sai ɗan sauƙi a ƙarfi shiga abin ya huta fastaiqaza sai ya farka yana farkawa ƙadar zahabat ya nemi da sama ko ƙasa ta tafi ta gudu ta bashi bace fa ha, ya neme ta hatta adrakahu al-atash har ishi ya kama shi saboda tsananin nema ruwan da zai shan ma yana kanta wuri ne da daji kawai falale sahara ka komai sun makala sai ya ce to arji ila makani Karin koma inda na kwanta ɗazu kawai allazi kuntu fihi wanda dama can gurin nake ɗazu inda ta gudu ta banne? a nan in zai in kwanta a gurin in zauna hatta a mutu kawai in mutu mutuwar ta riske da ana shikenan fa wada ra'sahu ala sa'ilihi sai ya sa hannunsa akan sa'id din sanan kuma sai ya kuma irin ya haka nan ya daura hannu li ya mutu yi hakan ne kawai mutuwar ta zo kawai ya mutu eh wannan ma shi Allah ya jefa masa bacci sai kaza yana farkawa kai wa inda hu rahilatu ko sai ga ta dawo wa alaiha zaduhu guzurnan nasa na nan a jikinta wa za'amuhu da abincin wa sharabuhu da abin shan nasa da irin farin ciki zai wannan bayan da yana ganin ya tafi kawai kun ga irin farin ciki ne wanda ba zai tsirgu ba ko to sai malam yace Allahu ashad farahan bi tawbatil abdul mu'min min hadha bi rahilatihi annabi yace wallahi Allah ya fi farin ciki mai tsanani sama da wannan bawan da yake farin ciki akan dawowar dabbar nan tashi wa zadihi da kuma wannan guzurin nasa na goma alhasanatu tanfus sayya kyakkyawan aiki yana goge mummuna kyakkyawa yana goge mummuna ƙada ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa gane ko ayan mu ta su Allah ta'ala yana cewa aqimi salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as wato mutum ya tsaye da sallah bangarora na yini kuma yankin dare lallai kyawawan ayyuka suna tafiyan kurakurai munana zalika zikra lil zakirin wannan tunatarwa ne ga masu tunatuwa tunatantar da su dan su kare. rawa tirmidhi wa qala hasan sahih imam tirmidhi ya rawaito hadisi yace hadisi ne mai kyau ingantacce an abi dharrin daga abi dhar an gane ko kun san me yasa ake cewa hadisi hasan sahih ai ko wato turuk na hadisin kila hasan ne dayan kuma sahihi ne to sai a kasarin ja da wanne hanyar da aka samu sai a ce hadisi ne a wata daraja ta riwayar shi hasan ne a wata daraja ta riwayar kuma ya kai sahihi sai a ce hasanun sahih ina fata muna fahimta malam yake cewa wato wannan hadisi da aka samu daga abi zarrin ya ce manzan Allah sallama ya ce min ikirillaha haifu makunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi sayyi'a alhasana ma'ana ka bi alhasana da mai kabi asali'a da alhassana mana kabi munanan ayyukan ka da kyawawa kai mummuna to biyo bayan shi da mai kyau tambuha wannan mai kyan zai goge wannan mummuna sannan wa khaliqin nasa da khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a babban daraja ce babban kalala ce kaba ce da babu wanda yake samu ce wanda Allah ya so ana azurta ki da ɗabi'u masu kyau to wannan Allah ne mai zaɓi eh. amma idan mutum ya zama yana da munanan ɗabi'u to hakika ya rasa babban rabo ina fata muna fahimta dan kina da ɗabi'u masu kyau hatta sha'aninki ma sai ki mamaki irin yadda za ki ga mutane sun zo sun taya ki damuwa in kina damuwa kina murna su taya ki murna ta ce kai ai wacce ai ba daga nan ba halinta ne kuma haka bane amma wata kuma in ta zama to mai hali mara kyau ba wanda za ta gani ina fata muna fahimta Allah ta'ala ya shirya da mu